kamar yadda yan boko haram ke yi Allah ya kiyaye mu da su ubangiji Allah ya kaskantar ya kaskantar da lamarin su shekaran jiya ko jiya ne muna nan shega video ya fito lafiya wai boko haram ne suna ba wannan shugaban nan dr pantami wai suna masa threat wai ya gani wai duk inda ka kai shi wai duk inda akai masa hari kuma wai pantami arne ne ya tuba to kaga wannan yan hawariji ne kama wannan pantami a ce wai ana tunani wai wai wai don yana yawan turanci to ni mamaki nike yi yanzu wai boko haram wai yace ce maka hausa halal wai boko haram wai yace maka barbaranci halal da boko da hausa da fullanci da barbaranci duk wai halice su amma she kai ka zabi naka halan na wanga haram kun ga na jahilci inda hal dalje fara ko to Allah kai ne Allah ka kare mu Dr. Sani Dr. Dr. Fantami Dr. me Dr. Isa Ali Fantami Dr. Isa Ali Fantami Allah kai ne Allah ka kare Allah ka kare shi Ubangiji Allah ka kare gaba da bayansa Ubangiji Allah kai ne Allah ka zama ma'isinsa Allah ka ishe muna shi Ubangiji Allah ka kare mu shi Allah ka kare mu shi su kuma Allah kai ne Allah ka sa kan wanga bawan Allah ga karshen su kenan ubangiji Allah ka sa wanga wai wai Jafar da zai yi rigima ba ganin da ya kare ba ashe su suka kashe Jafar eh har suna takama da sun kashe Jafar afa imitta fahumul khalidun kuna threatin mutane da mutuwa ku kun dawama ne in na ka taba ganin ahlus sunna na threat mutum ko wanda ke bin manzo Allah na threat mutum da mutuwa wannan ke nuna siffan ku mugun siffa ne domin kuna threat mutane da mutuwa threatin da mutuwa halin kafirai ne suke cewa mun kashe mun buga mun yi kaza ko arna ke wanda manzo Allah ya taba cewa na kashe a amma wai wai threatin su duka shine mutuwa da kuka da kuka kashe Jafar shi me ya rage wani abu ya rage soja go soja kam kuma wani bi mutuwan da ma kun hutar da shi magana ya kare shi sa wani batun tiretin da mutuwan nan duka akidan kafirai ne da mushrikai da yan bid'a da khawarij amma mu ba mu threat mu muna threat amma muna threat ne me da gaskiya mun gaya maka gaskiya qur'ani hadisi qur'ani hadisi yanzu in fantami ku da shi kun sha bamban kan ra'ayi ko ku fito da ra'ayoyukan ku ku ce masa gana ku daidai nashi kuskure ne amma mun kashe ka na nuna baku da gaskiya Sai yasa ubangiji Allah ya dauka mu shi ba ku iya kuma komi lan na illa ma lan yusibahu illa ma kataba la komi bai iya samun sa wallahi shi abinda Allah rubuta masa wallahi in Allah ya ce yayi shekara dari shi yayi in Allah ya ce siti shi yayi in Allah ya ce saba'in shi yayi duk abinda zai yi duniyan ga Sheikh Dr. Fantami ya gama Dr. Isa Fantami ya gama sannan ya mutu ku ba ku ya ku yi komi in ya mutu ma ba ku bane Allah ne kuma na san shi da kansa bai shakkan wannan abin da kuka fari nan bai girgiza zuciyarsa ba ko na miskalar zarratin <laughs> bai girgiza ba ya wuce inda kuke tunani ku kulle bai kuna ta yi ma mutane illa shi ma ya fito al'umma na cin amfaninsa shi yasa Allah kare mu da shi ubangiji Allah kare mu da shi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 ووعدتنا بالإجابة قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء